soyayya soyayya na soyayya taho na kauna soyayya take bushewa balo balo nake korawa balon balo zarafi a da

da soyayya haka ne irin karɓa bargon soyayya masa da ƙauna zarrafi a so da ƙauna soyayya take bushewa an ballo kuma shi yake bugawa

Tumbarina tumba Soyayya Tumbarina